ana ca ana gudanar da wani zaman taro na kwanaki biyu a garin birnin kwanni da ya haɗa shugabannin sufuri da jami'an tsaro da ke iyakokin jamhuriyar nijar da shugabanni na bariki da na gargajiya na waɗannan wuraren a ƙarƙashin lemar hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta jamhuriyar nijar halsiya da tallafin ƙungiyar jez da ta ƙasar jamus tare da halartar ƙungiyoyin fararen hula da na mata da na matasa Makasudin taron shine yaƙi da cin hanci da rashawa a iyakokin ƙasar ta jamhuriyar Nijar da ma yankin ECOWAS ko sai yawo in ji mai kula rigakafin aikata laifi a hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta jamhuriyar Nijar. Ah, directrice din département prévention a alsiya wannan taro abin da ya samu ke yin shi kowa ya ga dai halin kamar yanzu talaka a doka nan kwanni ka tashi zaka taya ko nigeria ko zaka taya abuja wajen nema ko ba nema ko kasuwanci kake yayin da jami'an tsaro suke tattare mutane suna amsa kuɗi gare su alhali sai dai yawo ta ce kamar ƙasashen da ke kusan juna na cikin sai dai ko na cikin imuwa duk yanzu an zama guda kamar in ka tashi daga Nijar zaka shiga Nijeriya bai kai sai ka biya wani abu in kana da takardunka to amma abin muka gani da takardunka ma yanda kina talaka walakanci shine muka ga abin bai kamata muke zawa muna muka tara da su jami'an tsaron da su talakawa ko wakilansu da wakilan sarkin kwani har da sarkin hilani da duk dai jama'a wanda suka dace su mayar da mayar din doso eh, na ce doso da na kwanni da na makalandi da na dan isa da na gaya muka tara su anan ake ma mutane jawabi dan saboda a waye musu kan kowa ya kokari ya takardu in zai balaguro shin wace gudunmuwa ce jami'an tsaro da ake ganin suke da hannuwa dumu-dumu a wannan mugunyar ɗabi'a za su ce game da karɓar cin hanci da rashawa a iyakokin ƙasar wannan ita ce tambayar da na yi wa ɗaya daga cikinsu da ke halartar wannan taron. Sunana Shu'aibu Umaru, ni ne kumandan na Brigade ta Gendarmerie Torodi. wadda makalondi eh, take cikin kin inda muna da eh, post frontali cin hanci da rashawa mun ɗauke shi a jimilce kakin ma ya zamanto matsala ta kan iyaka abu ne wanda ubangiji allah ya hana shi kuma mu ta ƙasar nijar ta hana shi na kamar yadda ka gai wannan fadakarwa da ake abu ne mai saboda yana sa mutane su tabbatar da matsala ce wadda akwai ta kuma matsala ce wadda tana gurzuga ma mutane sosai a cikin eh, kai da kawo nasu na yau da kullum. A nasu bangaren 'yan sufuri masu ɗaukar fasinja daga jamhuriyar Nijar zuwa Najeriya sun ce dole ne a basa so ya sa su barin yin lodi da motoci masu lambar Nijar zuwa Najeriya. Ni suna na Ibrahim Muhammadu Zando Kenz, President Sandika Transport Voyager Kwanni. Na farko zan mu fara bisa ga hayya wagga da muke makwabta namu na Nijeriya. Yanzu cikin zancen da na kai maka an ce sai da yau da halsi ga zo ne muka rayan bisa gare su dungun sai da yawa an kace wanda dai an kace Abuja na shi to sai zaman to mu gare mu nan bai da wani umwani gare mu mu transporter yanzu mu lambobin Nijar a gare mu ba mu da izinin daga nan mu yi lodi da su zuwa Sokoto iko ba su hana mana ba wuya ta ta hana domin me domin ikon su na Najeriya duk da sun karga sun kaga lambobin mu ta Nijar ban saboda za a baka shiga hakan da da ka tsaya kuɗi na kawai in baka ba da kuɗi baka sha masiba ko kuma a ce maka dawo kenan kuma kaga sai da yawo kenan kana da sai da kana da komi naka abin da an kace mu hada mu yi amma zuwa zuwa nan kwanne zuwa sokoto bai tuhuwa gare mu dole mun ka bai yanzu ko za ka ba mu dai da lamban jiya wallahi ba mu ta sokoto ba don wani abu ko saboda masiba kuma dole sai an bada kuɗi dole na ita dai wannan bakar ɗabi'a ta cin hanci da rashawa ta daɗe tana hana haɓakar tattalin arzikin ƙasashen yammacin nahiyar afirka hasali ma ana gudanar da irin waɗannan tarukan amma kamar ana sakiya ne kai na ƙaba haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jango Urien Niyar.